السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دا أزمي وتم أزمي رمضان مبارك إن شاء الله كراتون مو تنة دي مفارة وتم أزمي مسان كمان با وتم واسابني الله سبحانه وتعالى يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عن محمد صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه وقال حديث الشيزان من أي كي الله صلى الله عليه وسلم وان لم بري قول الزور كريا كريا والعمل به da yin aiki da karya ka san maganan ga karya ne ba gaskiya ba ne ba wani bincike da kai ka gane ka ban wanga gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne ka yi aiki da shi don ka yi aiki da shi ka yi laifi wal jahal da jahilinci abinda baka da ilimin shi ka yi maganan shi abinda baka da ilimin shi ka yi aiki da shi ka nemi ka gane abin gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne sannan ka yi aiki da shi da shi wanga karatu mu na yau amfani da ke ciki ne musan kamar azumin ba zallan barin cin abinci ba ne to akwai ababen da yawan da ya zama halali amma cikin watan azumin ga allah ya mere shi haramun kan lokacin azumin doke shi lokacin fitan alfijiri zuwa maraice ya zama haramu ba zallan wannan bane mun san ci abinci halali ne zuwa mai iyali mutum halali ne wani wasu ababe da yawa shan ruwa da su sauran ababe duka halali amma cikin azumi wannan lokacin ba halali ba ne da shi wanga hadisi yana gwada muna kamar ba zallin wannan ne azumin ba amma mutum ya sani barin kariya ya kamata mutum ya bari yin kariya mai barin jahilici aiki da jahilici da aiki da kariya don mutum bai bari wannan ba in ji allah subhanahu wa ta'ala ba ruwan shi da mai ya bar cin abinci da shan ruwan shi ba mishi bai da amfani bai samu ladan azumi allah ya sa mu dace allah ya sa mu yiya mu yi aiki da shi mu bar kariya ko mu bar jahilci allah ya sa mu dace wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslimin kasira kuma wanda ya samu ga bidiyo kar ya manta akwai su don waye mun da su kuma suke neman su ji nasiha kamar irin aka ga ku tura musu pour ya à faire mu wassalamu alaikum